ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم kuma ka ambaci kissar annabi Nuhu ya kai wannan manzo yayin da ya kira ubangijinsa tun gabanin annabi Ibrahim da annabi Lot sai muka amsa masa ta hanyar biya masa bukatarsa muka kubutar da mutanensa muminai daga bakin ciki mai girma